Bismillahir Rahmanir Rahim. Sai na ga bayanki. Babi na arba'in. Ina mutane na mazauna ƙasar Saudiya waɗanda suka daɗe suna neman magungunan hajiya mira da kuma mayukanta na gyaran jiki. Albishir a gare ku. Domin yanzu nesa ta zo muku kusa. Za ku iya samun magunguna na da kuma sabulai a nan cikin garin Saudiya ba tare da kun sha wahala ba. Ina waɗanda suka daɗe suna neman wannan sabulun mai suna bi. Ina waɗanda suka shafa mai ya ɓata musu jiki ko ya feso musu da ƙuraje suke buƙatar su gyara fatarsu? Ina waɗanda suka shafa mai ya musu dabbara-dabbara ko kuma gilasis? To su yi amfani da sabulun bi domin sabulun Emgyl yana gyara fata sannan ya fito maka da ainihin kalarka. Sabulun Emgyl baya bleaching ina kuma waɗanda suke fama da matsalar sanyi wato infection kamar ƙurajen gaba ƙaiƙayin gaba fitar farin ruwa warin gaba buɗewar gaba rashin ni'ima ko kuma rashin sha'awa to akwai ingantaccen maganin sanyi wanda inda dai kika yi amfani da shi kin rabu da duk wata matsala in dai ta sanyi ce ina kuma wanda suke fama da matsalar timbi suke so su zazzage timbinsu? akwai ingantaccen magani da yake sauƙe tumbi cikin lokaci kaɗan. Ina da suke fama da matsalar ƙiba suke buƙatar su rage ƙiba, kuma akwai maganin rage ƙiba a nan cikin garin Saudiyya. Duka za ku iya samun waɗannan magunguna. Da haka ga waɗanda suke ƙasar Saudiyya suke buƙatar waɗannan magunguna kamar sabulin MB, maganin sanyi sadida da kuma maganin rage tumbi ko kuma ƙiba. to za ku iya min magana ta waɗannan lambobin. Don Allah idan kin san baki shirya ba, kada ki yi min magana domin kada mu ɓata wa juna lokaci. Domin magunguna na da zarar sun shigo garin Saudiya ba sa daɗewa suke ƙarewa. Don haka ga wacce ta shirya ta kuma tanadi kuɗinta, za ta iya min magana ta wannan lambar. Sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu wato 08061959592 don Allah iya 'yan ƙasar Saudiyya, idan kin san ba a ƙasar Saudiyya kike ba, kada ki yi min magana ta wannan ba. A lokacin gari bai gama wayewa ba, ina fita ne fat ɗin Hafsa don yau ba abin da zai hana ni kashe Mujahid. Ina zuwa sai na ga ah. ƙofar ma a buɗe take. A haukace na shiga falon sai na tadda Alhaji a zaune da carbinsa a hannu. Mujahid na ƙasa a zaune, Hafsa kuma na daga ɗayan kujerar a zaune ita ma sanye da hijabi. A yacce suka ganni ya sa dukansu miƙewa, banda Mujahid da kansa ke ƙasa. Kafin na yi wani magana sai na ga Hafsa ta miƙe da sauri ta shige ɗakinta, ni kuwa na dira gaban Mujahid na hau kai masa duka. Ina Allah ya isa tsakanina da kai mai na maka da zaka lalata min yarinya. Laifi ne don na auri ubanka, nawa abula take da zaka lalata min ita. ko gizau bai yi ba don wani irin kallo yake min, da yatsa na fara tunanin nemo abu na fasa masa kai. Umarnin zuciyata na bi na hau duba inda zan ga abin da zan yi wa Mujahid rauni, don ko kashe shi ne ba zan ji sanyi a zuciyata ba. Alhaji kuwa na tsaye ya dafa kansa da hannu biyu yana salati ƙasa-ƙasa. A daidai lokacin da na hango wani tangaran a tsakiyar Santa Tabal, ina ɗaukowa na ji muryar Alhaji na. Rashiƙa kar ki sake ki taɓa Mujahid. don duk abin da ya samu abula ke ce kika jawo mata zuri'ar ku duka babu na arziki ke ma kanki ba ta arziki ba ce abin da ya sauka a kunne na kenan da ya tsayar da ni cak na juya a hankali ina kallon alhaji da ke tsaye yana huci idansa ya kaɗa ya yi jajir yana kallo na kamar zai kawo wuƙa ya kashe ni kallonsa kawai nake ina hango kallon tsanar da yake min na da na ji suna rawa ya sa na zube a ƙasa na kasa yarda alhaji ke tsaye a gabana na kasa yarda wannan maganar daga bakin Alhaji ya fito. Ina ƙoƙarin magana ya katse ni da. Ban san ƙaddarar da ta saka ni auren ki ba da yayar Yayarki ba mutuniyar arziki ba ce ƙanwar ki ga ta can a kulle ta kashe mutum. Idan ban da son kuɗi babu abin da kuka saka a gaba. Ban sanya aka yi ma na kawo kaina wajen ku ba. Kallon Alhaji kawai nake ina fatan Allah ya sa mafarki nake yi. Fitowar Hafsa daga ɗakin ta da ta da ke ɗauke da mamaki ya sa ƙirji na ƙara nauyi, don da alama ba mafarki nake ba. Daga nesa na ji muryar Hafsa na Alhaji bai dace ka ce haka ba, mu muka mata laifi. Ki min shiru Hafsa, babu abin da ya shafe ki a cikin maganar nan. Kaina na ji yana juya min da falon kafin na ji na zube a ƙasa, ba tare da na ƙara sanin inda kaina yake ba. Alhaji kogizo bai yi ba da ya ga Rashiƙa ta zube a ƙasa. Kansa sai sara masa yake zuciyarsa kamar an hura masa wutar ƙin Rashiƙa. Da shigowar ta falon ya ji kansa ya sara masa. Maganar ta ma sai ya ji kamar garwashin wuta take watsu masa. Tsanarta yake ji har yana tuno irin rayuwar da yake da labarin ta yi a baya. Tuhumar da take yi wa Mujahid ya sa ya ƙara jin wani tsanarta. Ya fara hararo an ta'ama mai haɗa maza da mata don ta samu kuɗi. da Kishatu da ke kulle da ita ma kanta Rashika yacce ta haifi shegiya a su, har gidansu aka kawo ta, banda shaye-shaye da ya kama ta tana yi, kallonta kawai yake zuciyarsa na bugu da tsanarta, ganin ta ɗauko abu za ta buga wa Mujahid ya sa shi jefa mata kalmomin da zuciyarsa ta fara raya masa da duk ma abin da ya samu Abla Rashika ce ta jawo mata, kuma ko ganin Rashika baya so ya yi, don har ji ya rinka yi kamar ya kore ta daga gidan. Ganin Hafsa ya saki Salati ta yi wajen Rashiƙa ya sa ya juya ya nufi ɗakinsa, yana jin wani zazzaɓi na neman rufe shi, ƙasan zuciyarsa da ya ji kamar an danne ta ƙarfi na son ya juya ya isa wajen Rashiƙa don ya san halin da take ciki, sai dai bai juya ɗin ba, don ji ya kamar ana danne shi, ya banko ƙofar da ya shiga ɗakin. hafsa kuwa hankali a tashe ta hau girgiza Rashi'a tana ƙwalla kiran sunan Alhaji da ya shige ɗakinsa, har ga Allah gani take ba mata adalci ba, kamar bata cancanci irin wannan lafazin daga bakin Alhaji ba. A daidai wannan lokacin, da sauri ta miƙe ta nufi kicin, ta ɗauko ruwan gora ta zo tana yayyafa wa Rashi'a, ƙirjinta na bugu, don tana ganin ta shigo fat ɗinta ta san ta faru ta ƙare, ta riga da ta gano abin da ya faru. Kunya da nauyinta ya sa ta shige ɗaki. Gwara ma ta ba ta waje idan kashe Mujahid take ganin za ta yi ta kashe shi, don ta san ba uwar da za ta ji an nemi lalata mata 'ya ba ta ɗauki mataki ba. Idan ta gama abin da ta ga dama da Mujahid sai ta fito, duk da ta san ba lallai Alhaji ya bar ta har ta ji wa Mujahid rauni ba, don ta ɗauka sai Alhaji ya fi ta dukan Mujahid ko ya kusan kashe shi, da ta ga yacce ya haura jiya da daddare. Ga mamakinta sai ta ga alhajin ya yi wani irin sanyi ƙalau. Dan da suka dawo daga masallaci sai maganar shi ta ji a falo. Tana fitowa ta ga alhaji a zaune da mujahid a ƙasa. Alhaji kamar zai yi kuka yake jefa wa mujahid tambayoyin. Mai yake son zama yanzu? Dan iska yake son zama? Yanzu abula ƙanwar sai ya lalata nawa yake da har ya sanya nemi 'yar yarinya. Mujahid kansa na ƙasa bai ce masa komai ba, ita kuwa ta ƙarasa kujerar da ke kallon Mujahid, tana ji kamar ta je ta sake rufe shi da wani duka don ba ta ma ga alamar nadama a tare da shi ba. Kamar ya fi shakkar ta ma a kan alhajin. Ta ɗauka za ta ga yana kuka yana ba da haƙuri, tana ƙoƙarin magana ta ga Rashiƙa ta faɗo falon. Rashiƙa ya ji a fuskata da sunana da na ji ana kira ya sa na fara ƙoƙarin buɗe idona, ko da na buɗe idona sai na sauke a kan Hafsa da ke sanye da hijabi da gorar ruwa a hannunta tana hamdala. Cikin sakanni na tuno abin da ya girgiza ni da ya kai ni ga fita a hayyaci na Sai na miƙe da sauri ina fatan a ce mafarki na yi, a yanzu aka tashe ni. Ko da na miƙe zaune wajen da Alhaji ke tsaye ɗazu na kalla, na ga baya wajen. Maganar Hafsa ya sa na ji hawaye ya fara sauko min, zuciyata na wani irin bugawa, da tuna Abla da ɗanta ya lalata min, ki yi haƙuri da ka. wallahi Allah ban taɓa sanin abin da ke faruwa ba sai jiya, da yaran ke wasa, wallahi Allah da zuciya ɗaya na riƙe yaran ke, Dan ɗa na kowa ne, idan har na yi musu mugunta tamkar nawa na yi wa mugunta, yaro ne ka haife shi baka haifi halinsa ba, dan Allah ki yi haƙuri, jiya sai da na kusa kashe shi da duka. kuma ban gama ɗaukar mataki a kansa ba. Ba abin da zaki faɗa min Hafsa. Cuta ce kin riga da kin cutar da ni da ke da ɗanki. Nawa Abula take da Mujahid zai lalata min ita. Wai kamar Abula zai nema. Mai yasa bai nemi ƙanwarsa ba sai Abula? Da yanzu ban sani ba da haka za ku ninke ni. Yana ci gaba da lalata min yarinya. Wallahi Allah ba zan taɓa yarda ba. a wajen ki suke wuni ba ce za ki ce wai har Mujahid ya aiwatar da manufarsa a kullum da tsabar tsoratar da ita da ya yi ya sa ta mafarki da magiyar kar ya saka mata da zafi a ce baki taɓa kama shi ba na san da yarki zai lalata ina gaba zai kai ga cimma burinsa ba sai kin kama shi a yadda jikin 'yata ya kumbura ya nuna ba sau ɗaya, biyu ko uku ya nemi lalata min ita ba, a ce kuma duk bai taɓa kama shi ba, da gangan ma ya so lalata min yarinya, tunda ya tsani buɗe ido ya gani dan kawai ina auren Alhaji. A ranar da kuka fara zuwa gidan nan sai da ya fasa min kan yaro, kuma na san zamansa a nan ba zai saka ya fasa yi musu mugunta ba. Abin da na sani, wallahi sai na ɗauki mataki akan lalata min yarinya da ya yi. Haƙuri bai isa ya goge abin da ya yi wa ‘yata ba, da ina ga har girmanta da abin da za ta tashi kenan a ƙwaƙwalwarta. Ban ma tsaya sauraron haƙurin da ta ci gaba da bani ba na miƙe ne waje, ina jin kaina na sara min, da na tuna kalmomin da Alhaji ya jefe ni da su. ne dan ne tashin hankalin lalata abla da majahir ya yi duk maganar da na yi wa hafsa cikin dakiya na yi nan ba wannan ne yanzu a gabana ba wulakanci da gorin da Alhaji ya min ya tayar min da hankali da na kasa gane mai na masa da zafi haka, da bai taɓa tada maganar ba sai a yanzu, da ba wani abu na masa ba, ko a fuska bai taɓa nuna min yana riƙe da sirri na da Anta'ama ta faɗa masa ba, ta silarsa na san Anta'ama, dan ya san sirrin ta ba zan mamaki ba. Kishatu kuma da yake magana na ga tare suka watse ɗin, da har zai rinƙa goranta min a kan gidanmu babu na arziki, rayuwar da na yi a baya a cikin yarinta da jahilci na yi shi, idan da ina da niyyar watsewa zuwa na Najeriya da rububina da ake yi da na yi amfani da wannan damar wajen watsewar, kuma na san sai na haɗu da waɗanda suka fi alhajin, a ce ina cikin tashin hankali, halin da ɗansa ya jefa ni a ciki. da na ɗauka zai tsaya a matsayinsa na uba adali ya ɗauki mataki akan abin da Mujahid ya min, amma ya kare da mun gori da son ɗora min laifin saboda rayuwar da na a baya, bai kuma tashi min gori ba ya haɗa da 'yan uwana. Na kuma ci mutunci na a gaban Hafsa, ya manta ƙanwata da ya rinƙa nema, har yake min kashedin taɓa Mujahid yana nufin yana goyon bayan abin da Mujahid ya yi wa Abla kenan. Na ɗauka tashin hankalin da ya shiga jiya ƙila duk na abin da Mujahid ya yi wa Abla ne. Dama ɓoye-ɓoyen da suke jiya duk akan abin da ya samu Abla ne. Amma wai a waye gari don na sani shine Alhaji zai min wannan wulakancin Kuka na na ci na ƙoshi. ina son gaya wa kaina alhaji shaye-shaye ya min wannan wulakancin na san a hayyacinsa ba zai taɓa min haka ba Da a ce muna faɗa ne ma sai na ce ƙila dan muna faɗa ne, amma a iya sani na lafiya muke zaune. Matakin da zan ɗauka a kan Mujahid kawai nake tunani, dan da gaske ba zan iya haƙura ba. Bayan na ƙara bagar cikin abula da na danna zuciyata wajen tambayar ta duk yadda Mujahid ke mata. ta hau bani labari har yadda Alhaji ya kai ta asibiti a jiya likita ta duba ta, spam ɗin da ta bani labarin yana ɗura mata da duka a ta shanye bobo ne ya sa ni kuka, kamar raina zai fata, Na ɗauka Hafsa za ta biyo ni faɗi na sai dai har sha biyu daga ita har Alhaji ba wanda na ji motsinsa. Da zazzaɓi na shiga kicin na girka wa yara abinci, don tashin hankali ya sa ma na manta da batunsu na zuwa makaranta, kuma ba na jin sa'ani nisa ma sun je. duk da Abula ta ce min an kai ta asibiti suna cin abinci na shirya ta na kai ta asibiti bayan na ƙara gasa ta da ruwan zafi tana ihun zafi na yi wa Mujahid Allah ya isa ya fi cikin kwando gani nake kulle Mujahid kawai zan yi a koya masa hankali yadda ba zai ƙara marmarin lalata karamar yarinya ba ko da na isa asibitin ina zaune aka duba min abula likitan ya ce min na gode Allah ba a kai ga shigarta ba jikinta kuma da ya kumbura duk zai sace idan ta sha magani har zafin za ta daina ji. Nan ma ya bani magani akan zai wanke mata ciki na spam ɗin da ya ɗura mata. Ya ce na tabbatar na ɗauki mataki akan wanda ya mata haka. Ko da aka sallame mu muka bar asibitin, zuciyata bata fasa kunna da ganin watsar da ni da Alhaji yayi ba, har a ce ɗansa ya lalata min yarinya. amma bai nuna damuwarsa ba da ya san na sani hanyar wajen 'yan sanda na ɗauka don gani nake kulle mujahid kawai zan yi sai dai duk abin da zai faru ya faru idan ma saki na Alhaji zai yi sai dai ya sake ni ina dab da isa wajen su na ci birki da na tuna bai kai ga lalata abula ba ya dai ɗauko hanya zan iya zuwa na yi nadama daga baya yau da Alhaji ya raba mana gida ina gada duk haka bata faru ba a wannan gabar ina buƙatar wanda zan faɗa wa damuwata ko zan samu shawara mai kyau a mayar da abin da ke raina ƙila ya sa na ji sa'ida a zuciyata. Da wannan tunanin na nufi gidan Maman hana Ita na lura tana so na dan Allah kuma tana bani nagartattun shawarwari. Idan ba dan ita ba, da ina nan ina bin malamai. Ba komai kuɗi ke iya maka maganinsa ba. ‘Yan uwanka na jini kamar irin nawa, masifa ne a gare ni. Maman Hanan da take bare ita ke taka rawar da ya kamata a ce ‘yan uwana sun taka. Ruwa gora biyu na sha bata matsa min da tambaya ba, sai da na yi sallah ta tilasta min cin abinci da ban ji ɗanɗanansu a bakina ba, don ina zuwa ta gane ina cikin matsala. Bata bani kofar fara gaya mata ba, ta ce na huta na samu natsuwa, wanda sallah da abincin da na ci ya ɗan rage min nauyin da na ji a ƙirjina. A yadda na ga fuskarta ta nuna alhini da tausayawarta a gare ni, ya sa na haure da kuka. Ban taɓa faɗa wa kowa halin da nake ciki game da 'yan uwana ba, sai yau da nake so na faɗa wa Maman Hanan komai har zuwa kan lalata abla da ɗan kishiya ta yi soyi. Ruwan salati kawai Maman Hanan ke zubawa da nake ba ta labarin irin zaman da nake da Anta'ama da rayuwar da ke shirya ta yi da Alhaji da haɗa kai da suka yi a wajen son ganin bayana. Allah na tsallakar da ni. A ƙarshe kuma suka koma ganin hanjin juna. Na ba ta labarin da ke Kishatu ta bani har zuwa kan abin da Mujahid ya yi wa Abula da matakin da nake so na ɗauka. Tare muka ci kuka muka goda Allah, dan ta ma fi ni kuka, sai fyace majina take. Sai da muka ɗan natsu ta fara rarrashi na da na kwantar da hankali hankalina. sha Allah ba abin da an ta'ama ta isa ta min, don ta ga yadda na tsorata. Ta ƙara da nuna min kar na ɗauki wani mataki a kan Mujahid. tunda har Allah bai ba shi nasara ba na yi haƙuri, tunda har na ce ina jiyo dukan da take wa Mujahid, a yanzu na tsaya a kan na kawai, idan ta kama a raba mana gida, na kuma dage da addu'a dan daga abin da Alhaji ya mun gani take ba a hayyacin sa ya mun ba, tunda har mafarkin da ne da anta ama na faɗa mata, kamar wacce ta farka daga barci da ta faɗa min wannan maganar, take na tuna mafarkin da ne da ita a wayewar garin yau. da kuma canza min da Alhaji ya yi. Tabbas duk yadda aka yi an ta'ama ta yi nasarar shiga tsakanina da Alhaji, don na san tana kan bakarta, na san gani na cikin masifa. Amma ba zan tabbatar ba sai na ga abin da Alhaji zai sake min, don a yau ma ni ce zan karɓi girki. Ba zan manta maman Hanan ba, don ta taimaka min ainu wajen kwantar min da hankali da samun natsuwa. Ta yi iya ƙoƙarinta wajen ganin ban rike Alhaji a raina ba, ta ƙara da. Idan ma bai dawo min kamar da ba na dage da addu'a insha Allah idan abu ma aka masa zai warware. Ta rubuta min addu'o'in da ta san zan iya haddacewa, ta rako ni har bakin mota. Tana a wannan lokacin na sake dagewa wajen sadaka, dan sadaka maganin masifa ce. Na rinka neman mabukata da na san suna cikin buƙata, na dage da yi musu sadaka, insha Allah komai zai rinka zuwar min da sauƙi. Tun a hanya na fara rabar da 'yan dubu-dubu ga duk wanda na gani mai bara a titi, har na isa gida, zuciyata ta rage nauyi da raɗaɗi, don kamar na fitar da abin da ke danƙare a zuciyata ne, na kuma samu maganin matsalar a wajen Maman Hanan, kai tsaye na nufi pad ɗina, don imrani suna ciki. Na ce kowace kar su sake su fito, don har abinci na ajiye musu, na san kuma kallo ne ya dame su ba su fiye ɓarna ba. ko da na shiga abul bacci yake, Imrana kuma ya wa TV ido yana kallon katin sai da na nutsu nake tambayar ko babansu ya shigo, sai ya girgiza min kai, akan ba wanda ya shigo. Ɗazu dai ya leƙa ya ga abbansu zai fita, sai na ji abu ya tsaya min a wuya, da kyar idan zai iya jurewa, idan har an ta'ama ce ta juyar masa da kai akan ya tsane ne. da kyar na mana abincin dare, na haɗa da Alhaji don na san dai yau ni ce da girki. Hafsa kuma ta bani mamaki don na ɗauka ko yaya za ta sake biyo ni fat ɗina ta bani haƙuri amma ban ko ga alamar ta ba. Wajen bakwai ina riƙe da carbi a hannuna kiran wani bakon lamba ya shigo wayata. Ganin ban san lambar ba ya sa na ki ɗauka. sai da aka min miskol uku a na hudu na ɗauka na shiru sai na dishe shekar kukan ke shata na an tare shi ki taimaka min ke kaɗai kika rage min da zaki iya tsaya min matar Alhaji Nafi'u ta raba wa 'yan sanda kuɗi akan a kai ni kotu. Wai sai ta ga an kashe ni za ta samu natsuwa. An tura shi ƙa wallahi tallahi ban sanya aka yi na kashe shi ba. An ta'ama ce duk ta jefa ni a cikin wannan bala'in. Ki zo ki taimaka min an tura shi ƙa. Yanzu ma wani ne ya ji tausayi na a cikin 'yan sandan ya bani aron wayarsa na kira ki. ki shata ban san wani irin taimako zan miki ba. Ko ni yanzu ina tsaka mai wuya. Dan Alhaji ya juya min baya. ba don haka ba da shi nake da niyyar ya tsaya miki, shi ma da kuɗi wajen karɓa miki lauyan da zai tsaya miki, mu nemo takardun bogi akan kina da taɓin hankali, a yau nake da shirin yi wa Alhaji magana ke shito sai ga shi Alhaji a yau ya rufe ido ya ci mutunci na Ya min gorin abin da kuka aikata ke da Anta'ama, ban san ya zan taimaka miki ba, amma ki bani wanda ya baki wayar na masa magana, kafin mu ga abin da Allah zai yi, dan so nake ma na zo na ganki. Godiya ta hau min ta miƙa wa ɗan sandar waya. Na har roƙonsa a kan ya kula da ita ya taimaka min da akawun ɗinsa na saka masa kuɗi. Duk abin da take so ya mata ina nan zan shigo kafin a kai ta kotu. Na tambaye shi inda aka kulle ta ya faɗa min wajen. Na ce masa zan zo a satin nan ya turo min akawun ɗin nasa. Kafin nan ya sake bani kishatu. Kishatu na kuka da magiyar na taimaka mata. Ni ma da kukan na kashe wayar don sosai na ji kukanta na taɓa ni. Zuciya ba daɗi ne sallar isha'i yau, ko wanka ba na jin na yi. Haka na fito falo na zauna. Zama na da mintuna na didirin motar Alhaji. Ni kuwa na miƙe na nufi wajen ƙofa ina kallon sa. Da manyan leda ya nufi fat ɗin Hafsa bai ko kalli fat ɗina ba. Ƙirji a naunaye na koma na zauna tare da zubawa sarautar Allah ido. Tun ina sauraron zuwan Alhaji har sai da sha ɗaya ta kusa, zuwa yanzu na san an shiga tsakanina da Alhaji. Idan kuwa har an Ama ce ta min wannan abin Allah ya isa ba zan taɓa yafe mata ba, har ta koma ga Allah. Haka na kwanta a tsakiyar yara na ina zubar ƙwalla. Wajen ƙarfe ɗaya na tashi na shiga banɗaki tare da ɗaura alwala, don shi kawai zan kai wa kuka na. Hafsa, har da ta fice daga fat ɗinta mamaki bai gama sakinta ba, Akan abin da Alhaji ya yi wa Rashiƙa. ba da taɓa kawowa zai iya yi wa Rashiƙa abin da ya mata ba ɗazu. Ta ga alamar Rashiƙa ta yi fushi shi ya sa ta ki sauraron ta, ba kuma ta ga laifinta ba, don ta ɗauka ma haukace mata za ta yi, sai ta ga kuma abin da ya zo da sauƙi. So take ta bi bayanta, amma tana tsoron abin da zai biyo baya. Abincin da ta san ya fi so shi ta girka masa, don ta lura yanzu Alhaji a birkice yake, iris yake jira da ita, sai da ta gama ta gyara ko'ina ta shiga ɗakinta, tana jiran fitowarsa, bai kuwa fito ba, sai wajen ɗaya, fuskar nan tashi ba annuri, jiki na rawa, ta masa tayin abinci ya girgiza mata kai akan ba zai ci ba, ya samu waje a falo ya zauna, ya hau zabga faɗa kamar zai kai mata duka, duk abin da Mujahid ya yi, duk rabin laifin da ya aikata ya dawo da shi kanta. Ita dai ƙasa ta yi da kanta tana ta ba shi haƙuri, har sai da ta ga alamar ya sauko ta fara magana da, Alhaji ɗazu abin da ka yi wa Rashiƙa sai nake ganin kamar bai dace ba, tunda kai ma ka san Mujahid ke da laifi, kar ki ƙara shiga maganar ni da Rashiƙa, ni sakin ta ma zan yi kawai na huta. Saki kuma Alhaji me yayi zafi, ko na haɗa da ke ne a sakin. Da sauri Hafsa ta hau girgiza kai, Alhaji ya miƙe ya fita. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata. Ga wata sabuwar mallaka ta tashin hankali mai suna ƙarin kunama. In dai har mace ta yi amfani da wannan mallakar da ake kira da ƙarin kunama. Yanda kika san ƙarin kunama ya ɗalli ɗa namiji, haka namiji zai ji a gabansa. Yanda dafin kunama ke yawo a jikin mutum idan ta ɗalle shi, haka wannan mallaka ke yawo a cikin jinin ɗa namiji kuma ba ta karyewa. Mallaka ce ta tashin hankali. Duk macen da ba ta yi aiki da ƙarin kunama ba, to bata san kanta ba, bata san kuma waye mijinta ba. Ina macen da take fama da matsaloli iri daban-daban a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta rasa gane kan mijinta? Ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta ko kuma yake nuna mata rashin gamsuwa ko rashin jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure? Ina macen da take tunanin matan waje ko kuma kishiya ta ɗauke wa mijinta hankali ko ta hanyar asiri ko ta hanyar da bata dace ba. To uwar gida, ki share hawayenki, domin ga hajiya mira ta zo miki da mallaka da ake kira da karin kunama. Mallaka ce ta gasken gaske. Ina matan da suke da mazaje masu taurin kai, wato duk mallakar da zaki amfani da ita, ko kuma duk maganin da zaki amfani da shi na mata baya taɓa kama mijinki. To uwa, ki amfani da wannan mallakar ta karin kunama. duk ta wurin kan ɗa namiji sai ta taɓa shi kuma sannan sai kin mallake shi a tafin hannunki idan har kika yi matsi da wannan mallakar ta ƙarin kunama mijinki ko kurma ne sai ya koka saboda tsabar jin daɗinki sannan daga ranar mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace a duniya idan ba ke ba kuma duk umarnin da kika bashi sai ya bi nan take ina matan da mazajensu ba sa ba su kyauta wato masu hannun jarirai su yi amfani da mallakar karin kunama. Ina macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama. Ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta baya zaman hira da ita baya nuna mata soyayya baya fifita ta akan kowace ya mace a duniya kai ina macen da take fuskantar barazana a cikin rayuwar aurenta ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama domin mallaka ce da muke kiranta ne kankat. Duk wata matsala da kike fama da ita a cikin gidan aurenki da kika rasa gane kanta, to ki amfani da wannan mallaka mai suna karin kunama. Sana ita wannan mallakar ta karin kunama ba a samunta a kasuwa, a waje na kaɗai ake iya samunta. Da haka ga masu bukatar wannan mallakar za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata kamar haka 081 42 80 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara sannan muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya